والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مراحل التشيع mataki mataki na shi'anci na'am وقد مر أن التشيع بثلاثة مراحل wato ya wuce game da shi'anci wato matakai guda uku na'am kana tashayyu ibaratun an hubbi ali radiyallahu anhu farko in an ce shi'anci shi'anci ya kasance shine san ali bin abi talib radiyallahu anhu na'am wa ahli baiti da kuma son mutanen gidansa na bidonin kasi ahadin min ikwani sahaba ba tare da an tauye ɗaya daga cikin yan uwansa ba sahabbai Allah ya ƙara musu yadda mutum da yana son Aliyu yana fifita Aliyu bin Abi Talib akan sauran sahabbai wa kana madlul at-tashayyu fi bada'il fitna allati waqa'at fi ahd Ali radiyallahu anhu ya kasance madlul na shi an ci abinda shi an ci ke nuni a gare shi a cikin farkon fitina wanda ya auku a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam zamanin aliyu farkon fasiran da ya auku zamanin aliyu in an ce shi an ci bi ma'ana almunasara ma'anan goyon baya an gane ku taimako ta bangaren da kuma tsayuwa ta bangaren aliyu idan ana faɗan za ga mutum ya taimaka kuma ya tsaya bangaren aliyu yana ba shi kariya نعم ليأخذ حقه في الخلافة بعد خليفة علي wato domin ya karba hakkinsa a cikin shugabanci bayan shugabanci na Usman bin Affan radiyallahu su suna ganin bayan shugabanci bayan khalifa Usman to lallai Ali bin Abi Talib shi ya kamata ya yi wannan mulki din wa anna man naza'ahu fa huwa muqti'un cewa duk wanda ya yi jayayya da shi to shi wannan mai kuskure ne ya ji burar da goyi da sawa ya zan wajibi a mayar da shi zuwa ga daidai ko da da karfi ne wa kana ala hadha ra'ayi kasiru min sahaba wa ya kasance akan wannan ra'ayi da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai suna kan wannan fahimta haisu ra'au anna aliyan huwa ahaqqu bil khilafa min muawiya inda suke ganin cewa Ali bin Abi Talib shi ya fi cancanta shugabanci fiye da Muawiya bi sababi istima'in kullun nas ala bai'ati saboda sababin taruwan dukkan mutane akan arza, da shi mu auya ba waya ne shugabanci bane shi yana faɗa ne akan ainihin lalle sai an doki fansa ga jinin Usman wa mimma yuskar huna annahum lam yakun bughdun aw karahiyya tijahi mukhalifi lahu wato daga cikin abin da ake ambato a nan wajen hmm. lalle ba a samu kiyayya ba ko ba a samu kiyama ba ta bangaren masu saba musu masu saba musu wato babu irin kyaman nan wanda zai bambanta wannan bangare da wannan bangare walam yu'amiluhum mu'amalatul kuffar kuma ba su yi musu mu'amala irin mu'amalan kafirai ba bal ya ta biduna fihim al-islam a'a suna kudurce musulunci a cikin su su wancan bangaren suna kudurce bangaren aliyu suna kudurce bangaren muawiya musulmi ne bangaren muawiya suna kudurce bangaren aliyu musulmi ne faqad kanu fi hadhihi al-marhala mu'tadilina wa la yatajawazuna al-haqq hakika sun kasance a wannan marhala ko mutadilin ne su su madaidaita ne su Allah ku ba sa ketare haji su madaidaita ne ba sa ketare iyaka wajen san Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu وقد اشتهر جماعة من أصحاب علي رضي الله عنه بهذا الموقف حقيقة wasu jama'a daga cikin mutanen Aliyu daga cikin sahabban Aliyu ɗalibansa sun shahara da wannan matsayin minhum abu abul aswad du'ali daga cikin akwai babban malamin lugan nan wanda malaman su malamai sun ce shine sababin kirkiro na hau shi ya ba ali bin abi talib shawara har aka rubuta nahau nahau wato littafin nahau an gane shine abul aswad ad da abu sa'id muni bin muni bin am bin ya'mar to wayannan mutane biyu da salim bin abi hafsa wayannan manya manyan mutane ne mutanen kirki ne amma ana kiransu ɗan shi'an aliyu an gani masu fifita aliyu akan usman bin affan radiyallahu an kun gani wannan ku amma ba sa kafirta sauran sahabbai ba sa faɗin maganganu na